nan shine babban filin wasa na mashut abiola uh, wanda aka fi sani da national stadium kenan a nan birnin abuja da misalin karfe goma da rabi na safiya waɗanda aka ga matasa sun fito zanga-zanga na matsin rayuwa da kuma gwamnati da ake ganin ba a kwatanta adalci a ƙasar nan idan an duba bayana nan za a ga yadda matasa suka fito zanga-zanga sai dai zanga-zangar ba a fito kamar yadda ake tunani ba domin akwai motoci ma da ke wucewa kuma kila mu ce jami'an tsaro na soji 'yan sanda civil defense a safety da makamantansu kila su mafi 'yan zanga-zangar yawa yanzu kenan a nan birnin abuja za mu zanta da wasu daga cikin shugabanni da kuma waɗanda suka fito wannan zanga-zangar a biyo mu a tashar yanci ko liberty tvr ko shafinmu na liberty tv a facebook da kuma youtube tare da nakuwar kullum alamin jirgin.